Masu saurare awwal yau ne ke farin cikin saduwa da ku a cikin wani sabon shirin muna muhallinka rayuwarka. Shirin da muke gabatar muku a kowane ƙarshen mako daga nan sashen Hausa na Arafai. A cikin shirin na wannan makon za mu tattauna ne kan yadda aikin haƙo ma'adinin sinadarin kwalin ke gurɓata muhalli musamman a ƙauyukan da ke kusa da inda ake haƙo ma'adinin na albarkatun ƙasa a yankin jihar Bauchi arewa maso gabashin Najeriya. Masana kare muhalli sun ce haƙo ma'adinai da kuma hanyoyin da masana'antun da ke sarrafa ma'adinan ke bi su ne manyan ƙalubalen gurɓata muhalli da ke zama barazana ga lafiyar al'umma. Wani bincike da aka gudanar ya ce kamfanonin da ke aikin sarrafa kwalin a duniya suna cikin manyan ɓangarorin da ke samar da tarkacen da ke gurɓata muhalli. To a jihar Bauchin Najeriya ɗaya daga cikin manyan ƙalubalen da hukumomi ke fuskanta wajen cin gajiyar sinadarin na kwalin a matsayin ma'adinan da ke shimfiɗa a ƙasa. Shi ne yadda za a magance matsalolin da haƙo wannan ma'adinin ke haifarwa ga lafiyar al'umma daga wajen kare muhallinsu. Baya da dai kasancewa wata hanyar samun kuɗaɗen shiga ga hukumomi, haƙowa da sarrafa sinadarin na kwalin na samar da aikin yi. ga ɗaruruwan matasa da kuma dillalan da ke jigilarsa a manyan motoci zuwa sassan Najeriya. Da farko bari mu ji yadda ake aikin haƙowa da kuma yadda ake jigilar kwalin ɗin zuwa masana'antu daga Bauchi zuwa sassan Najeriya. Abokin aiki na Shehu Saulawa ya tattauna da ɗaya daga cikin manyan dilolin ma'adinin na kwalin da ke jigilar shi zuwa masana'antu daga alƙaleri. Uh, ah, kamar shi maganan kawalin mu dai a gurinmu tun da aka fara ayyukansa cikin shekaru da suka wuce ana yi wani sa'i a yi wani sa'i ba a yi ba amma musamman bana gaskiya maganan kawalin ya taimaki jama'ar mu domin a yanzu motoci sukan shiga su kuma leburori sukan samu amfani a jiki akalla tirela akan samu tun sha biyar sha takwas cikin lokaci ya su auna za su loda ana samun tireloli goma sha biyar a rana akan samu kamar tirela goma wani sa'i goma wani sa'i takwas wani sa'i bakwai kuma za su fita a rana kamar eh, eh, ka kimanta man tsawon lokacin da za a shafe na haƙo wannan sinadari na kalon a ɗora shi kan tirela zai kai kamar awa uku awa biyar awa goma ya eh, wato sukan tafi leburorin da kwanukan sarki da digogi kuma inda suka kai mutum sha takwas ba zai wuce awa hudu ba a samu trailer daya eh, ko awa hudu ko awa uku ta samu trailer trailer takan dauki kamar nawa takan dauki ton 30 ton 32 wani mutum ya sa'a ta dauki ton 35 ma amma dai ton 30 kare kasa abin da su masu saye su a su saya suke fada kuma laborin su yi iya kokari su zama abin su don akan samu wanda yake da kasa wani kuma bai da kasa akan yi ne a ɗauki leburori kuɗinsu kaza mai fili kudinsa kaza haka eh, shi hukuma tana da rebunan na kaza haka to a kullum dai aka a bana mu ya taimake mu ya taimake matasan mu kamar za ka yi kimanta mana kamar ah, ta fannin tattalin arziki kamar mutane nawa suke dogara akan wannan ah, masana'anta ta ga ah, sinadarin kawalin wato a gaskiya a yanzu a bana a matsatsin da ake ciki mu ya rage mana tension din matsatsi na matasa domin aƙalla za a samu mutum ɗari uku aƙalla za a samu mutum ɗari uku masu ci abinci a jiki kuma akan samu irin wuraren haƙo wannan sanadar na kalin a matsayin kamfani kamfani zai kai nawa a cikin wannan gari na alƙalari wato da kamfani kamfani amma yanzu da yake abin nan ƙungiya ne ƙungiya ce kowa yana da nasa kowa yana da nasa to ƙungiya ce aka haɗu aka ake in takarda in mai magana mai ma dai kungiya ce ba wai kamfani wani kamar kamar darajar shi ta kan hauta sauka alal misali a matsayin wani ma'adani haka yana kan hau ya sauka amma yanzu hawansa da saukansa me ya kawo masa hawa saboda tsadan mai shine gas ya hau saboda haka gas na trailer wanda ake dauka eh, da shi eh, ya hau cikin kwanan nan kaman an yi jigilar trailolin nan da dauka kalin da ina da ina ke kai su to mu da yanzu akan kai kano shine mai laushin akan kai ajakuta daga ajakuta sukan zo akan ajakuta sukan ɗauka su kai mutanen mu nan su sukan zo su saya a gurin mutanen mu su kuma su je su saya a gurin masu ramuka eh, eh, ka kimanta kungiya wannan kungiya ah. ka kimanta mana kamar wahala haƙosa ya ake wahalar shi saboda gini ake aje kasa kasa na mitoci ko kuma abin yake wato idan suka gyara gurin ai saransa ba aiki ba ne don in suka sara suka kwatanta da yake yana aguwa ne haka to ai wani hogin ya faɗo ma ba dama a ɗauka sai dai an faffasa tukun a ɗauka a dinga jefa a tirela in ka gina ƙasa za ka je ƙasa ne ko kuma sama sama yake kawai yakan in kai ƙasa ma yana tafiya kasa bakin kokarin abin da za ka iya yi in kuma ka ce za ka bi sama shikenan basa babu bai da zulfi yadda mutane suke da eh, dama abin da zan ce shi laborerin eh, za su shiga can kasa eh, ne can kasa kuma ba wani hadari ah, to shine hatsarin mm. yakan yi loto mu a kungiya mukan hana loton shi a loton yake loton kamar misalin yadda suka bi shi suna bi suna ɗebowa eh to ya kaza rumza da su yawa eh, eh. to gudun kare rumza kowa ya loto to mukan yi doka a kungiyance cewa kada dinga shiga loton eh. sai yakan zo da damuna sai yanke yankewa da kansa to in ya fada to za a iya samu a ɗebe kasan kuma sai a ci saboda haka da damuna kenan kuna yana kuna hmm. taka tsantsan kenan saboda kada mutum ya fada ciki yawa hmm. ya yanke da shi saboda haka kungiya da yake kungiya ne takan yi wannan doka akan ino wannan kiyaye lafiyar mutane sinadarin dai na kwalin ya kasance madogara ga kamfanonin hada magunguna masu sarrafa takin zamani da fenti da dai sauransu sai dai kuma duk da wannan moriyar da ake ci kan ma'adinin na kwalin a yankin na alkaleri da ke bauchi matsalolin da haƙar ke haifarwa ta fannin al'umma da muhalli na haddasa ta da jijiyoyin wuya kukan mazauna garin dai na alkaleri da ke kimanin kilomita 60 daga babban birnin jihar bauchi shine yadda haƙar sinadarin na kwalin da ke ƙarƙashin ƙasa ke shafar muhalli da rayuwarsu Ƙurar garin na kwalin da ke turnike gari da suke zargin kamfanoni da ke haƙar da sarrafa wannan sinadarin ke haddasawa a cewa al'ummar wannan yanki na Bauchi na cutar da su da muhallinsu. Kamar yadda Sanusi mai magana da yawon al'ummar alƙarari ya shaida mana waɗanda ke zanga-zangar gurɓata muhallinsu da sinadarin kwalin ɗin ke yi. Daga ka shiga alƙarari kawai, ka san cewa inna wa'innan kamfanoni aka kafa su akwai illa. a illa shine ana samun wadda yana lalata shuka gona inda aka yi shuke-shuke za ga ya zuba a kan gonaki yana lalata shuka a bangaren gona kenan kannan su mutane yana shiga cikin huhunsu da wasu wurare na lafiyansu wanda yake kosin yake sawa a samu rashin jin daɗi da rashin lafiya a jikin mutane idan ka dubi bishiyoyi ma kawai yadda yake kashe bishiyoyi yana hana masu haihuwa kamar ɗorawa ko tsamiya ko wasu mangoro haka dinnan in ka gani shi kansa tukunna ma illa ne idan ka dubi kan gidajenmu za ka ga gaba ɗaya gidaje dinnan nan wannan gari na kawalin duka ya rufe su kaga kawai ba ma sai ka zama ma'aikacin asibiti ba kai kanga ka san cewa akwai illa wa jama'a yawan yin tari da zaka kowane lokaci yanzu ciwon tari ya zama very common ya zama abun kaman kowa yana yin sa da abu ciwon wajen numfashi To ko me dilolin da ke jigilar ma'adinin na kwalin din za su ce game da kukan suna gurɓata muhallin jama'a? Ai ba a kafa injin kusa da mutane. yanzu masu injin wanda suke nika hodan ai ba sa kafawa kusa da gari inda har zai shiga gidaje a ba a yadda ai gurin da ake haƙo shi daban gurin da ake nika shi daban to ai a ashe nan inda ake nika shi din wajen gari ne ake nika shi wajen gari ne saboda kare shiga gari ya illa wa mutane ƙura Eh. saboda haka kenan eh. ah, kuna da matakai da kuke dauka a kamfanin da kuma eh. wurin nika shi yawa shi mutum ɗaya ne ke wurin nika din da kuma wurin hako shi din ko kuma daban-daban ne misali kamar shi wanda yake yi a yanzu dai mu a gurin wanda yake yin garin mutum ɗaya ne to sai dai kuma akwai wasu kamfanonin da suke yin cisi ko da yake yanzu ba sa yin aikin yanzu dai daukan ake yi wasu suna kaiwa kano wasu sukan zo daga ah, turo daga jakuta ana loda ana kai musu to dai al'ummar wannan gari na alkaliri ke cewa a shirye suke su je gaban kotu kan gurbatar muhallinsu domin samun diya daga waɗannan kamfanoni da ke haikin haƙo ma'adinin na kwalin a bauchi kamar yadda ɗaya daga cikin mutanen garin na alkaliri ke shaida shehu saulawa ko lalle lalle a daga wa'annan kamfanoni a kai su jeji in ne ya kamata dama kenan a yi satin din kamfani amma sun ce sun samu izini daga hukumomi wato gwamnati kenan eh sun ce sun samu izini daga gwamnati ne suka kafa kamfanonin su a wajen kuma muna gani in har gwamnati bata dauki mataki da gaggawa ba to ba abin da ya rage mana shine sai mu ga cewa mun je in ne ya kamata mu nemi hakkin mu kaman kotu To bayan da ya tattaunawa kan wannan matsalar a matakin ƙaramar hukuma ba tare da samun biyan bukata ba, wakilan wannan al'ummar ta alkaleri sun yi gangami zuwa bauchi babban birnin jiha domin kai kuka ga gwamnati sai dai watakila a tsaka mai wuyar da gwamnatin ta bauchi ke ciki shine samarwa kamfanonin da ke haƙar sinadarin na kwalin a wannan garin sabon matsuguni a wajen gari nesa da al'umma domin rage illolin da watakila aikin nasu ke haifarwa a muhalli To domin jin ta bakin gwamnati kan kukan mutanen na alkaliri game da gurɓata muhallinsu da kuma irin matakin da gwamnati za ta ɗauka. Shehu Saulawa ya tattauna da kwamishinan muhalli na jihar Bauchi Dr. Abdu Gani Bogoro. a uh, dama gwamnati tana da hakkin al'umma gaba daya a wuyanta ba za a so a gyara wani a bata wani ba saboda haka duk akwai al'umman da wani aiki na masana'anta takan lalatar musu da muhalli ko kuma gonaki to suna da dama su kawo wannan kuka wajen gwamnati gwamnati kuma za ta je ta duba yanayin wannan aiki da kuma batancin da wannan aiki ke jawo al'umma ko kuma gonakinsu sa'annan za a ɗauki mataki a kai matakin nan zai hada da watakila a dakatar da aikin wannan haƙoka a shi sinadarin na kawulin ne ko kuma zai hada da biyan diya ga su manoman wanda aka yi masu ga muhalli da gonaki to uh, dama uh, musamman abin da ya jibanci ko gini ko kuma wani katon aiki akwai abin da ake ce iyaye wato environmental impact assessment wanda kafin ma a fara wannan aiki za a auna irin illoli da wannan masana'antar za ta jawo idan illolin ya fi amfanin ta yawa dole za a dakatar da wannan masana'antar ko da wani irin aiki ne saboda aka da sun kawo mana za mu je mu auna irin bata a gonaki da kuma sauran da masana'antar nan ta jawo to in mun tabbatar cewa da gaske ne muka gani kuma muka ga illan yana da yawa za a iya dakatar da wannan ma'aikata kuma a biya su manoma diya a za a iya biyan su manoma diya yadda bincike ya tabbatar sa'annan kuma su wanda suke wannan aiki ya yiwu ko ba su bin ka'idan aiki ne domin tun kafin ka fara aiki dole ka bada da ka yi bayanin yadda zaka gudanar da aikin To yawanci dai ana gudanar da aikin haƙo ma'adinin ne ba bisa ƙa'ida ba, kamar yadda na tattauna da shugaban ƙungiyar masu haƙo ma'adinin na kwalin a reshen Gwaram wato Yusuf Shehu Gwaram. Kuma na fara da tambayarsa akan irin hanyoyin da suke bi ko dubarun haƙo shi ma'adinin na kwalin. Eh muna bin hanyoyin da ya dace. A gaskiya da ba mutane kawai tun da muke muna ta a akan ko da gwamnati tarayya ko ta jiha za ta taimaka mana da yadda za yi to har yanzu dai Allah bai nufa sun sa mana hannuwa kan cikin girmomin ba muna tare bi eh to kamar ya kuke yi ku wajen kare lafiyar ku ku da ke wannan aikin na hakoshi kwale ne kamar yadda muke kare lafiyar mu muna ana haƙa bayan ana haƙa ana yin kamar filoli a nan irin manya-manyan tumbobi a ciki wanda suke ya fuskanci yadda yake da sauri kenan wanda yake ba a iya yanki ko da mota ne ya ta iya hawa kai ana tunanin ba zai iya rushewa ba kasa akwai guri kashi kashi ne yawa wuraren kashi kashi ne akwai wurin da zai ba za ta iya ba za a iya tunansa ya kasance har masa lofo ba zai iya rushewa to irin wannan wurare yana kiyayewa a game da an an fara a tsari akwai wani wuraren da zai kuma ba zai iya karuwa ba ko da tirila ne za ta iya hawa kayi ma ta wuce hmm. akwai tumbobin da ake yi kamar tiroli a ciki kenan To a yanayin da kuke wannan aikin mazauna yankin na kukan ana gurbata masu muhalli da irin yadda kuke aikin. Kamar ku ya kuke yin aikin da har za ku kare waton gurɓata muhallin mutane jama'a da ke wurin? To, domin dai Allah da waje kamar yadda suke wayannan masu gunkan nan muna ganin cewa da koyon su da warkwatan su yana ganin wannan suke ba a cin amfanin kawalin a garin gwaran ina ganin kai sai dai tsari dan mu yanzu a nan suna iya tabbatar maka wannan abin da hijiyar yake hakowa kusan shi kan mutanen garin gwaron da kewayenta gaba daya inda babu wata sana'a ni da matasa ya wuce wannan haraka To kamar ya za auna girman arzikin da kuke samu ga wannan aikin na haƙoshi kwalin? Gaskiya yan kai dai ana samun arziki sosai. inda yanzu dai a takaice dai abin ko da yake dai yadda mutum yana da albarka ne gwargwadon fahimtar mu. tunda akalla yanzu haka yana gaya ma za mu samu dabbobi sama da ɗari biyu wanda su cikin wannan harakar. To sai dai kaga ai mutane na ta kukan cewa irin yadda ake aikin na hanyar dubaru ba ta hanyoyin misali suka dace da doka ba. Ku kuke so ga gwamnati ta shigo domin ganin ta inganta aikin naku? Musa Allah taimake ga hanyoyin muke ta bi da za saboda sha'anin rayuwa ta hakan ma muka haɗa kanmu muka mai da kanmu wanda union muka yi cooperative multipurpose na union muka kuma bin hanyoyin da ya dace mu da cewar mun samu lasan daga abuja yadda kike za a tallafa mana yadda mutanen mu za su samu saukin aikin wancan kayan aiki zuwa su ka ka sabito zuwa su ka tafi da wani za su fito saboda a samu madogaran da za a ci abubuwan ba tattare da an samu wasu matsaloli ba. kenan akwai wani kalubale da ke gaban ku musamman ta irin yanayin yadda kuke aikin da ba da kayan da suka dace na zamani ba kamar kalubalen da yake gaban mu Allah mace ka akwai wuraren da suke wani yanzu haka je in dai ba wai ya kama shi dole ba kamar yadda na gaya ma din bamu da wata hanyar neman hanyar neman yadda za a ci abin kyauta wannan hanyar kai wannan hanyar bude kan garin gwara hmm. to shine kuwa wayannan guraren wasu in ba harakan su bane aka ce su shiga gurin da ake hafo shi wallahi ba za su iya shiga ba saboda tsananin wahala da ake cikin shi a samu har ya kasance zuwa ne mu abin da zai sa bakin sa to amma muna fatan gwamnati ta shigo ciki za ta tallafa mana da kayan aikin da suke damu samu leburorin mu su samu ayyukan a cikin sauki kuma kare rayukansu da mahallansu To gwamnatin tarayya ce da yake da haƙƙin ba da lasisi ga kamfanonin haƙo ma'adinai a Najeriya amma kowane matakai ne gwamnatin tarayya ke ɗauka kan matsala haƙo ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba ibrahim usman jibril shine ƙaramin ministan muhalli a najeriya muna kiransu illegal miners amma kafin mu shigo kenan tunda gwamnatin nan tunaninta da kuma major objective ɗinta shine a samu mutane aikin yi bayan za mu yi mu hana su yanzu abinda muke kokarin yi shine mu musu rajista yanzu mun rajista wajen dubu ɗari shida na irin waɗannan masu aikace-aikace na don sun kai wajen miliyan uku waɗanda muka sani masu yin wannan abun kaga sun samu aikin yi kuma organizing din sun in wai da ba za su samu wannan eh, problem da muke samu na lead poisoning ba da sauransu kuma kuɗin shigowa na gwamnati za mu karɓa zai fi sauƙin karba ta haka ba wayanda muka riga muka je wuraren su ai sun ga canji mun je taraba mun je naija mun je adama mun je eboyi mun je wajen jihohi wajen bakwai yanzu duk wanda muka je sai mu musu bayanin abubuwan da muke so su yi kuma yawanci sun gamsu kuma abubuwan da muke yi mukan kawo su su ba da shawarwari su ma mu shigar yanzu muna da road map gaba ki daya abubuwan da muke son mu yi a wannan bangaren abin nan ma'adinai matsalar haƙo ma'adinai ba bisa ka'ida bane dai ta haifar da babbar matsala ga lafiyar mutanen zamfara inda mutane ke hako arzikin zinari matsalar cutar gubar dalma ta shafi al'ummar ƙauyukan da ke aikin haƙowa da sarrafa zinarin kuma har yanzu akwai yaran da suke da taɓin hankali da makanta da shanyewar jiki sakamakon cutar da gubar dalman ta haifar Don haka idan dai ba a gaggauta ɗaukar matakai ba matsala haƙo kwalin na iya zama matsala ga rayuwa al'umma da muhallinsu. masu wurare a nan zan dakata a cikin shirin sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu yanzu a madadin shehu saulawa da ya taimaka wa shirin da kuma jami'in da ya sada ne da ku Ibrahim Tukurkefi ni awwal yau da na shirya na gabatar ke muna fatan kasancewa cikin koshin lafiya.